shin mulki da mukamin da Allah ya bashi shin wani abin da kika hanga a wajen mahaifa ko iyayensa ko ko kina nufin Allah da mangarsa daga nan tushen wadatuwan zuci za ta koma. a rayuwanmu a gidajen da muke zaune da mazajenmu manufofinmu yana da bambanci wata tana aurenta don Allah subhanahu wa ta'ala don neman yardar Allah jalla jalala don neman sakamako daga Allah subhanahu wa ta'ala dama annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mana innamal a'malu bin niyyat to wannan ta auri mai kuɗi ta auri tsakatsaki ta auri talaka ba za ta ga canji a rayuwarsu na zamantakewa ba za ta zama ta jari domin ba ta aure shi don kuɗi ba ba ta aure shi don matsayi ba ba ta aure shi dan wani abin duniya ba ta aure shi saboda Allah don haka ko da shi ko ba shi za ka ga tana da wadatuwar ruci kuma za a rufa asiri a gidan wanda ta aura saboda kuɗi ko wani abu wanda yake na duniya ko ko me aka yi mata ko me aka bata kowane yanayi ta sami kanta ba za ta wadatu ba saboda me akwai manufa na daban na musamman tare da ita ire ba su da wadatuwar zuci kuma ba ta haifar da farin ciki walwala nishadi karfashi a gidan mijinta musamman ga shi ne in kaga ta sakan masa fuska ko ta yi dariya gare shi ko ya samu yadda yake so ko ya zo da wani abu ya ba da wani abu a nan za ka ga canji za ka ga sakin fuska za ka ga walwala za ka ga duk abin da ba ka tsammani saboda me ta samu yanda take so amma daga ranar da ba ta samu abin da take nufi ba ba ta cimma burinta ba ta na duniya bai biya ba ko da da ci ko da da sha ko da da sutura tun da ba ta da kana'a sai ta mai da gidan kamar ta amma majiyar ba don Allah ta yi ba ba don Allah take yi ba kuma ba yaddan Allah take nema ba don haka dole ka canza idan rayuwa ya canza za ta ji tana ce ma miji ni fa ba wa halalla ba ke, in ba za ta iya ba ka sauwake mani za ta ga tana goranta ma miji game da yadda suka sami kansu a rayuwa a lokacin da ba ta da sana'a za ka ga ta juya masa baya tana masa habaici saboda ba ta da wadatuwan zuci abin hannunsa take kauna ba shi ba a salima gorace-gorace zai taso a abin da hatta abin da take sa masa abinci hatta shimfiɗan gadanta hatta 'yan abubuwa da mace take miji na wajibi da na nuna ƙauna a tsakanin za ka ga ta fi jire masa saboda ne abin da take nema ba ta samu ba ba ta da sana'a tana ganin rayuwa ta ba Allah subhanahu wa ta'ala kuma sai ya sanya ta a jerin jerin giyar taɓaɓɓun halitta masu fadawa cikin bala'i masu tsintan kansu cikin fitina waɗanda in ba su tuba ba in ba su gyara ba in ba su saitin kansu ba to rayuwar za ce kunci makoma za ce zaki bi ayar isra wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mana من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدفوعا ومن أراد الآخرة وفعلها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ba ta nufin Allah ko ba ya nufin Allah ga abin da aka yi mata ba ta goge ma Allah ba ta da wadatuwan zuci duniyar take nufi gadan-gadan ba wani abu ba na rayuwa Allah ya ce za mu gaggauta mata mu ba ta abin da take so amma fa yadda muke so ba dole ki sami duniyar ba ba dole a yi maki abin da kike so ba idan so kike ki zama hajiya sai a mai da ke yarinyar hajiya ina mata wanke-wanke ina mata wanki da guga abinda Allah ya soke ni don akwai da yawa da rashin tsana'a ya hana su zaman gidan aurensu ba wadatuwar zuci Don abin da mijin ya yi ba a yabawa Don abin da ya kawo sai an kushe har a kai ga cewa ni na gaji ni ban saba da irin wannan abincin ba ban kana'a ban saba da irin wannan rayuwar ba a ƙarshe a rinka cewa ni ka sake ni in huta da bala'i wai zama a gidan miji a ci tuwo da miyan shi shine bala'i ita so take a kullum ta ɗauki miya ta ga fuskanta a ciki a kowane lokaci ta haɗa noman tuwo da yankan nama ta haɗa har sai ta ƙoshi kullum abin da take so a burge ta a tamfarta tafi ta kowa leshinta ya fi na kowa takalminta mai jijjigen gwal ya fi na kowa kuma kullum abin ka ɗauko mata ɗaurin kuɗi ana ga wannan ki biya bukatar bai to a nan za ka ga canza shimfiɗa aƙalla sau uku shimfiɗan sata daban na rana daban na dare daban kuma da ya dawo za a yi mashi koyoyo a cire masa takalmi a zare masa safa a kwance maɓallin rigarsa ko a ture babban rigar a cire maɓallon ƙaramar rigar a kan kama shi a runguma a ce mai kake so mai holy saboda ana ne samun abin da ake fata amma daga ran da rayuwa ta canza ba sallama in zai fita ba a dawo lafiya ba lale barka da zuwa daidai da ruwa ba za a ba shi ba duk aikin da ya je ya wahala in ya kawo abincin da ba shi ake so ya kawo ba yana babu ya gashi babu ya gashi babu ya gashi in an fa'a karo na uku ta ce a kenan saboda ba ta da wadatuwan zuci ta manta jiya an yi yau ta manta alkhairansa saboda ba yi da shi Allahu akbar bawan Allah baiwar Allah aka rayuwa ta gada al'ayyamu duwadu yau laka wa mun alayk fa tilka ayyamu nujawiluha bainan nas Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ita rayuwa za ta muke jujjuya ta muke a tsakanin al'umma idan yau an baka akwai yiwuwan gobe ta haka idan yau kana da samu gobe kana iya zama baka da samu idan yau mawadaci ne kana da dukiya kace-kace ana ci da maiko gobe za a ci cewa Allah ki san wannan ki tsara wannan idan duniya kike nufi sai abinda Allah fa yake so zai baki sannan yace sun maja amma ma ya yaslaha madmuma madhura a karshe mutum ya mutu da duniya yake so ba Allah yake nufa da aikin ba bai da kana'a duniya ta rufe masa ido yake halal yake haram baki damu ba ke ko ɗan yankan kai ne in dai zai baki kuɗi alhamdulillahi ko zai zo zo ya ce juyo bayanki ta baya za a yi ya maki luwaɗi in dai da kuɗi wallahi sai ka ji ta ce ba matsala ba ne saboda ba ta da kana'a kai da su da su na gaya maku. wallahi akwai wanda ya shiga ƙungiyar matsafa sai a ce to daga yau matanka ko matarka sai dai ta baya kuma ya je ya jirge masa kuɗi yan kuɗin ba matsala ba ne ya ce ga manufa su kuma tun da ba su da kana'a ba su da tsoron Allah ba su da sanin su wane ne sai su ce an gama tun ana yi tana ba daɗi har ya zame mace jiki har a ramike ta ta so masa matashi tana zama wani abu na gutsowa a a kai matsayin da gaba ɗaya za ta lalace yadda ka san ƙofar nan gidan kashin ta haka zai koma me ya ja rashin kana'a shi bai da kana'a a rayuwar da Allah ya aje shi ya je ko ta wani hanya sai ya yi kuɗi sai ma ba shi da kana'a kin biye masa don za a sami kuɗi ya hallaka kin hallaka gaba ɗayan ku Allah ya tsine muku domin Allah na tsine mu mai zuwa ma matarsa ta dubura haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta da amma aya ta ce wanda ya nufi Allah da aikinsa duniya ba ta rufe masa ido ba ya sami kana'a a cikin zuciyarsa ya wadatu da arzikin da Allah yi masa Allahu akbar sannan yayi aikin da Allah yake so dan gobe kiyama Allah ya wannan da wacan nan ayyukan su Allah ya yarda da su ya amsa ya yaba kuma zai fata musu fa'ula'ika kana sa'ayyuhum mashkura aljanna na jiran su kuma rayuwar su za zaki yi a gidan miji in matar da take da wadatuwan zuci a gidan mijinta albishir ga wannan gida za ta zama tauraruwa wanda za ta haska wannan gida za ta zama alkhairi wanda za ta azurta wannan gida ƙufti laisar gina da kasar mali walakin gina gina alƙalbi ba yawan dukiya da abin duniya da tafkeken gida da kayan jin daɗi shine wadata ba wallahi akwai wanda in al'amarin duniya ne ba abin da ba su mallaka ba amma babu kana'a babu wadatuwan zuci suna nan kirgidi suna da tsuwa ba kwanciyar hankali ba jin daɗi ba walwala ba nishadi a lokacin da za ka sami wani a ranar duniya shi da iyalinsa sai ya fita ya je ya nemo sannan ya kawo sannan matar cikin karfashi da munna da kyawawan addu'a ta ansa ta zage ta sarrafa kawo a ciki suna masu godiya ga Allah rabbul alami don haka mace mai ƙana'a mai wadatan zuci alhairi ne ga mijinta arziki ne ga mijinta ya fi duk wani abin da za ka tattara na jin daɗi ga mijinta wani bawan Allah na ma taɓa ba da iskan nan a nan nake tsammani sana'an shi su bai kwana da abincin gobe amma kullum ya fita Allah na bashi kuma ba mai farin ciki da shi da matarsa kamar su a wannan tsuki saboda suna da kana'a suna da kana'a gari ya waye sun karya da abin da Allah ya ba su iko sun yi hira da iyali an tattauna to sai kuma ya ɗauki kayan sun shi ya tafi rafi don zai je ya ta neman kifi a rafi ya ta neman kifi a rafi dan abin da Allah ya ba shi ko da yaya su ya ne irin ƙananan nan sai ya je ya sayar sai ya ɗibi wanda za a yi sai ya wuce fa ne ya dawo gida ya kama matar ta an sa tana ta addu'a tana ta munna ita kuma ta zage ta sarrafa ta yi abinci su ci ga miji ga matarsa ai ta hira ba wahala ba kai dare ba wani abu kullum haka ita ba ta ƙosa da shi ba shi bai ƙosa da ita ba saboda kowa yana da ƙana'a ba ta cewa ba ka aji abincin gobe ba gobe na Allah ne yana hannun ma Allah wanda ya ciyar da mu yau shi zai ciyar da mu gobe rannan ya je su sai ya kamo wani katon shirge kifi kamar jariri ya je inda ake saye mai saye ya ce ta ai wallahi ba zan iya sayan kifin nan ba kowa ya sai ce ba zan iya sayan kifin nan ba sai mai gari towa ina ni ina shiga wajen mai gari ce ka je ana ganin abin da ka zo da shi za a yi ma ito hakan ko aka yi ya je gun mai gari aka yi masa iso ya shiga da hafkeken kifin nan sun fi ne to ka san saraki yan sha'awa ne ya ga tsakin kifi na isa shi ma sai farin ciki zai saya nawa zan baka ya ce yalla kai ta abin da ka bayar ai tsakanin mai gari da talakansa ba ciniki sai ya ɗigo dinare mai yawa ya bashi ai da aka ba shi kuɗin nan ya shiga tsalle yana munna yana godiya ga Allah yana tsalle yana munna yana godiya ga Allah sarki sai ya zubu ya ƙara zuba mashi ido mamaki ya kashe shi zai fita sai sarki ya ce dawo sai bawan Allah me labarin ka. sai kwashe labarin shi ya gaya masa shi bai fita sai rana ta ɗan ɗaga a gidan shi yana ta da iyali cikin sukuni in ya fita yakan je ya su zuwa a zuhur abinda Allah ya bashi ya kai kasuwa ya ɗibi na biya in ya siyar ya kai ma iyali a yi abinci kullum haka nake sai ya dube shi ya sake dubansa ya sake dubansa ya ce kai ne sarkin kai ne mai arziki sai ya kamar yana ya shoki naka ya girgiza shi yin labai mai kake ya ce kai ne sarkin kai ne mai arzikin ya ce wallahi san da ka shigo dubanka nake daga kana cikin walwala da nishadi bayan na sai kifi na ga kaminninka walwala da nishadi to ni ina da ninkin ba ninkin ba ninkin ba ninkin abinda na baka amma ban taɓa samun wannan walwala da nishadi ba ke lallai watatan shi shine wadata to haka ɗabi'a take ta rayuwa idan Allah ya azuta ka da wadatan zuci to sai ka zama kai ne sarki da shugaba a duniya kaga shi a zuhur ya dawo gida ya zauna cikin iyali ba abin da mace take so fiye ta san tana da miji shi na yi kuskure eh? kamar ta san tana da miji za su zauna su yi hira tana tanka da gari yana yanka alayyahu wani wadata ya kai wannan wani jin daɗi ya kai wannan ko da kuma za a haɗa garin da ɗan jinsa ne wallahi suna cikin farin ciki saboda akwai ƙana'a akwai wadatuwan ciki amma za ka samu wani gidan malam tarish kawai kala-kala ba irin naman ka ba shi naman shanu naman awaki naman tumaki naman tabi-tabi naman kaji daban-daban-daban akwai danye ga kifi da ne, akwai soyayye ɓangaren su daban akwai gasashe ɓangaren su daban da kilishin nan duk gayi nan hmm? kuma ga kuɗi an bar mata sai abin da take so ta saya sannan gidan nan malam in ka duba banɗakin da ya fi gida talatin kyau banɗakin kawai ba abin aka rasa amma gwagwarmaya na mu mallaki miji tsakaninta da abokiyar zamanta in zamani ne madubin duba mudu in zama ne in na ce kaza ya ce gashi in zama ni ne rafa da ana mata waɗancan sai ka gaji ta tsotse ta taɗe wuyan nan kamar sille saboda ne ba ba kana ba kuma in ba a yi sa'a ba kila mijin ma ba damuwa da su yi ba idan ya killa sai ya wata daya ba su gan shi ba ba shi germany ba shi faransa ba shi amerika haka dai haka dai in ya dawo hidimar rayuwar garin da gidan ma ya ishe shi ba shi da lokacin da zai fiye da ita na minti goma kacar ana tattauna rayuwa wani kuma ga wadatar amma saboda mayan neman duniya ba kana'a aka za ka ga gidan sai ka ce fagen damben shago da ɗan dunawa saboda kowa tana ƙoƙari a ce ita ce ta mallake yaran ta mallake mai gidan ta mallake komi da komi ta tattara a gabanta sai abin da ta ce rashin wannan kana'ar sai ya haifar da bala'i a fitina da musiba a wannan gida kowa na na kudar kamar ana cikin jahannama ana haka ko ba a haka gidan ko da yake kana'a ya mamaye shi tuwa zuci ga mijin da matan da 'ya'yan da dukkan famili malam za ka fi rayuwa mai daɗi aka ga rayuwa mai tsabta. za ka ga rayuwa mai kyau za ka ga matar tana lallashin mijin a lokacin da ba yi da shi ita ma za ka ga tana lallashin maimakon ta da bala'i saboda tana da kana'a tana da wadatuwan ziki in ya dawo huskarsa a ɓace kafin ya magana ta gane alaka rungume shi ta ce haɓa bawan Allah mu muke yi ko Allah ke yi zaman mu da kai ƙauna ke saboda Allah muna neman lafiya ne ko da shi ko ba shi muna ƙaunar juna saboda wane ne saboda Allah da haka ka kwantar da hankalinka wannan ba matsala ba ce ta honawa akwai ɗan mu na mata ai san da kake kawowa ne tankaɗe na kan ɗan rage tsaki in ɓoye saboda haka ina da ɗan naira ɗari biyar ba za a san yadda za a yi a ɗan samu mai ko yaya ne a ɗan samu gishiri ko yaya ne mu ɗan yi kace kace mu sha abinmu ta ji ko shin wannan ba a mai da gidan yan ƙaramar aljanna ba lokacin da ba shi za ta lallashe shi ta ɗebe masa kewa ta ɗebe masa damuwa ta yaye masa bakin cikinsa saboda haka sai ya ji ai shi ne ma shugaban ƙasa shi ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin bayanin da yake mana babu arzikin da Allah zai mabawa fiye da mace saliha in Allah ya azurta ka da saliha kayanka ya kwance a tushen ka ba ba ka da matsala wallahi ko kana gidan ko ba ka gidan ko kada da shi ko ba ka da shi ko da lafiya ko ba lafiya saboda Allah ya sa mata kana'a da wadatuwar rikici. za a taru a rufa asiri tana jin kai ita ce ita kai ne an zama daya ta samu samun kuɗi ka samu samun kuɗi ba ta kwana da kuɗi kamar zai karya ta kuma ku kwana da yunwa don baka samu ba ai akwai masu haka mata ko babu Allah bai ce in ci da kai ba hmm? dole ka ta biyar da za a yi ka mana. ba ta da kana'a ba ta da kana'a amma tare da haka ba an ce mu yi koyi da iyayenmu uwayen muminai ba to nawa matar annabi za ta yi abinci annabi bai sani ba ba ma ɗakin ta yake ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce a yaga an ka mishi a ce wance ce kai ta ka maka cikin matan cikin matan kawai yanzu za a yi buɗe baki mijinki ya ki, jeron kunu ne kacal ya ki. ba shinkafan da za a dafa na wai sukari da za a sa a kuli sai kuma sai kika ga Allah ya azuka shi da wata yar dubu goma sai kika je kika siyo kaza aka yi miya aka sai shinkafa aka dafa ya zo buɗe baki yana zaton zai sha kunu sai ga wasu kafafuwa suna mashi sallama kinyoyi sun yi haka suna أهلا وسهلا يا حبيبي أهلا وسهلا يا حبيبي ya zai ji saboda Allah wani sai ya zub da hawaye wallahi kuma yaya zai ji ki a zuciyarsa kin gama mallake kin gama mallake shi yanzu duk komi nashi naki ne kuma ga sakamakon ki a wajen Allah amma wanda ba ta da kana'a fa la'asar na yi ba ta ga an shigo da komai ba tana nan tana huci tana kada kafa tana girgiza kai wai ya dawo a bala'i ko ba haka ba ne wanda matan annabi ba haka suke su suna da cikakkiyar sana'a akan ɗauki lokaci ba a girki illal aswadai tamhuwal ma dabino da ruwa za a dan ba da guda uku ko biyu a ce tattauna wannan sha ruwa ya ce alhamdulillahi lalzi ya mazaka na ma kai akan kai lokacin da ma bai da abin da zai ci kuma bai ba su ba kuma ya ce ko kun yi ajiyar wani ɗan abin taɓawa bai da haka ne a gaba ya da magana na taba gaya muku in ba na manta ba wata rana ya shigo ɗakin wannan ya ce ban da abin tari kina da abin tari ta ce wallahi ni ma ba ni da shi ya je ɗakin wannan ba nufi ya je ɗakin wannan ba nufi sai da ya zaga matansa ka gidan ba wanda ke cikin kan sannan ya ce Allahu mai inni sa'in ya Allah na yi niyyar azumi ma zan azumi yanzu ki da ce ki an waye gari hantsi ya tsaga mai gida bai kawo ko da yi ɗaya na kunu ba sai ya shigo wajenki ya ce da Allah ko kin ajiyan abin da zan ci <clears throat> wata ka ga buga kafa da buga hannu a kujera sannan wani irin malakanci ne wannan ma ai rashin sanin mutunci ne wannan tobar ta aure ne wannan ba abin da ba za ta faɗi ba ni aka ce in ci da kai ko kai aka ce ka ci da ni ba abin da ba za ta faɗi amma matan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba haka suke ba ba haka suke ba a lokacin da babu su sukan yi abin da bakin cikin zai kawo miji a lokacin kuma da akwai za ka gan su masu tsananin gobiya da yabawa ne gida a wannan yanayin aka iya sayo dankali Allahu akbar Allah ya ji iyaye mai gida Allah ya ƙara buci mai gida dankali a wannan lokaci sai wani da wani kuna dariya ko sai ma za ki ce za ka kamun dankali sai ka ce wata jaka ai a lokutan baya an ɗauki jarabi akwai wanda ya siyo ma matarsa dankali ta dafa ta ce wallahi ba zan dafa ba kuma ba zan ci dankali ba kuma dole ka samu abinci ko in tafi gidanmu ya ce ki yi haƙuri ki dafa abinda Allah ya ba mu kenan yau ya ce ba da ni ba ta ɗauki hijabi sai gida wajen na ganin iyayenta na da kuɗi iyayenta na da isa ta manta ita mace hawainiya ke. kun san hawainiya akwai wata dabba kamar kadan kanwa wanda duk kalan yanayin da ta shigo za ta canza wannan kalan in ta je kasa-kasa sai ta koma kasa-kasa in ta shiga cikin ciyawa sai ta canza kalanta da ciyawa ita mace kamar hawainiya ce duk gangan da ta hau salon shi kake ɗauka zaka ka ɗauko mace a gidan wahala su ci da gyar su sha da gyar wata rana ma haka za a kwana ba a ci ba ka ɗauko ta kai kana da hali kafin kwana biyu ta rikice sai ka ji tana ba zan iya cin kaza ba haka ne ko ba haka bane kuma inda ƙauna kana talaka tibis za ka ɗauko mace daga gidan mulki ko gidan dukiya wallahi ta yadda kuma da rayuwar da take ciki cikin nishaɗi har ƴan uwa su ta mata gori abokai da ƙawaye su ta yafa mata magana ita ko tana kudai kyale ne haka ne ko ba haka ba da haka wannan baiwa Allah kai gida ta je ta samu mahaifiyarta wai dankali ya kawo to dai yake kwakwalwan mace irin na mace ce sai wanda Allah ya taimake ta ce dankali ya ba ki ta ce dankali ki tafa ai wallahi ba za ki dafa dankali ba zauna ka zauna mahaifin ya dawo ya ganta yana ce irin zuwa a gaishe da iyaye ne a sami albarka ta zo ta gaishe shi ya ga ta tafi shi ya ga ta tafi shi ah, ke tashi tafi ta koma ɗakin mijinki layi baba na dawo ne ya kawo dankali wai in dafa ah, to kai kika dawo mene ya ni ai sai ya gyara da to ba komai zauna da ya fita sai dai ya siyo wannan zungurin zungurin dankalin kun san zungurin su ko? kun san haskoliya ake mashi ƙaton buhu ne kuma a mashi iko a mashi tsini yana zuwa kawai ya siyo zungurin ɗaya ya zo ya sa aka shigo da shi aka jingine ya ce ga ke mamarta da kika ɗaure mata tushen da ta zo ta yi magana da ita to daga yau kuma daga yanzu ba abincin da za a ci da safe da rana da yamma sai wannan kafin ya kare zan kawo wani abinci kuma yara ku tattara a shiga da shi su to ya sa ya kulle ya sa ya kulle ya ce a ci dankali a gidan yallaɓai a ci dankali a gidan alhaji aka kwana ne suna ga kaman wasa ne akai na biyu na uku suka zo da uwar da yan suka kashe da kuka don Allah kai mana rai kai mana arziki ka taimake mu ya a ci dankali ci dankali yarinyar ta zo ta rusa kuka wallahi baba ba zan sake ba wallahi ba zan tsara ba abin da ya bani zan ci Allah ta'ala shi kansa yana son yabo da godiya da in shakartum na azidannakum wala in kafartum inna abadi la shadid mu maza ba ma son kushe in gaya miki mukan so a kan ba ma mu miki ga gobe ya miki bajintan da baki taba tsammani ba ya ka miki a tamfa mu ba mu ba a tinka maki kiki sallah kin godiya kin yi yabo kin ce Allah ya saka da alkhairi sai ga abin da zai kama ki gobe kila ma gwada ki yayi yaga kina cikin shakirina ko ko kina cikin masu butulci to mace takan zama mai sanya gida haske da farin ciki idan tana da sana'a a wadatansa godiya in ba yi da shi tana da shi ta yi duk abin da ba ta iya in ma ba ta da shi a kalmominta da halayenta da ayyukanta sai ya ji kamar shi ya mallaki duniya domin daga lokacin ma za ta nuna mashi ƙaunar da in yana da shi ba ta nuna masa ba ta nuna masa tausayin da yana da shi ba ta nuna masa ba ta nuna masa rahamar da in yadda yake da shi ma ba ta nuna masa ba ta ta sai rayuwarsa ta zan cikin ni'ima a kowane yanayi amma mace mai kwaɗayi mai son kai ta kai ga matsayi mai san abin duniya mare kana'a takan ta kanta takan gudar da mutuncinta takan tsinci kanta cikin kwazon zabo da bolan walakanci sawa'an tana dakin miji ne ko ba ta a dakin miji sawa'an a wajen mijinta ne ko a wajen wani ba mijinta ba sawa'an budurwa ce bazawara ce Matan aure ce matukan ba ta da kana'a za ta iya samun kanta a kazan zaman walatanci da tsoraci kaulan wakilar yanzu macen da ba ta da kana'a Ba abin da mijinta ya yi ba za ta yaba ba ba za ta gode ba ba za ta sa albarka ba in ya ba ta ta ce kai ko wannan a matsayinta Kowa na da wani ai yin abin ce ta haka kun san wannan yakan bugi zuciyar miji ko ba ku sani ba an jima kaɗan ba ni kaza an jima kaɗan ban da kaza kina tsammanin kina ƙara ma kanki daraja ne wajen miji ko kina saukewa rashin ki zai sa ya ki. annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa izhab fi ma inda nasi yuhibbuka nasu ka kiyayi kwaɗayin abin hannun mutane sai su soka mai hikima yana cewa Allahu yabdabu in tahatta su'ala wa bunayya adama hina yus'alu yabdabu Allah yana fushi in baka roƙe shi ba amma dan adam inda ka matsa masa da roƙo yake fushi da kai da yawa mukan ji namiji idan matarsa mai yawan bani bani bani bani ne wani lokaci bani kaza fiti nan ya cin so ma bani bani ke nan da sunan ta fitinan ya ba habibati ba ba kurmata aini ba ba noma kalbi ba a'a ta koma ne ne fitinan niya saboda ne dan adam bai san mai cewa bani to ya fi son mai cewa an Allah kuma zai san mai wanda ba zai ce ba ni ba ya fi son wanda zai ce ya Allah ba ni ba ni ba ni idan kuma ya zan hatta fita waje to ai ta ka, mutuncinta ya faɗi tana bin dangi Allah ya tallahi muna cikin wani yanayi ana cikin wani yanayi dama ai ana cikin wani yanayi ne idan kuma ta ƙetare jangi ta sa ido a abin mutane a waje wannan ne za ta ta iya tozarta domin wanda za ke roƙa ba ƙanin dubanki ba ne afuwa ba kuma ƙanin mahaifi ba ne ba yayanta ba yau kin zo kin yi kalamai albin da Allah ya hana kin yi fa za ta haɗa ana bil qawli fa yakuma alladhi fi qalbihi ma matut kin je kina fari kina kashe ido kina shafuka baki kina karya kina lambata murya sai ki samu wani abu abun wani ya baki yau ya sayo tarko kenan gobe ya baki ya tsana tarko jibi ya baki sai ki ya kama ki haka ne ko ba haka ne mafi yawan jantali daga rashin an ya mace daga bani bani ne a hannun maza Sai mun kaza yi mun kaza za mu yi anko na biyu za mu yi anko kai wani takalmi na gani mai ban sha'awa waya ta ta tsufa ya sai miki dan 'yan waya me da wani dalili ba ki da kana'a kin tozarta kanki kin walakanta kanki kin kai kanki fa zama irin na halaka dole ne mu kiyaye dole ne mu kula ku dubi kisa na hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya kama masa yadda kisan annabi Ibrahim na ginin Ka'aba wanda ya ɗauki zuriyarsa ya kai wannan waje wanda ƙarƙashin wannan kisa akwai babban jarafi ga wanda Allah ya azurta da kana'a akwai babban darasi ga wanda aka tsede ta kuma aka raba ta da kana'a hadisi ne sahihi Ibrahim alaihi salam matarsa ko ta takarsa Hajara da ɗansa Ismail ya zo ya ajiye su bi wajin gairu zai zafin inda bai cika muhammadu habbana lil yaqima A nan ya su. to ya zan yakan bibiyi halin da suke daga lokaci zuwa lokaci an Allah ya raye Isma'il har ya girma kasantuwarsa mutumin kirki ya sha nonon annabawa sai ya zama matasan wajen babu kamar sa sai ya zan kowa na son ya aura masa yarsa a ke ya aure ana nan ana nan sai ibrahim ya zo ziyara ya ga halin da suke ko da ya zo ismail ya tafi neman abin da ba a ci a wannan ginin kun je da suke ba su yi jabuhuna in suka samu abincin yau sai su ce Allah kai mana arziki ko da ya zo ya yi sallama ba shi a gida ya sami matarsa ya shiga wajenta ina mai gidan ita ba ta san shi ba sai ta ce samar da ya tagi lana a watan waya yasidu lana kai mai gida ya tafi ya nema mana abin da za mu ci ko ya tafi ya wofa hautan abin da za mu ci sai annabi ibrahim ya tambaye ta yaya rayuwarku yake wani hali kuke samun kanku buɗe bakinta ke da wuya sai ta ce na hannu da sharrin muna cikin mummunan rayuwa na hannu fi dhiqatin muna rayuwan kunci ba daɗi muna rayuwa mai tsanani sai ta koke-koke zuwa ga annabi Ibrahim a haula wala wani illa billah kana da kana ba ta da kana annabi Ibrahim da ji abin ya yi yawa sai ce fa a ja'a zawjuka ikiraki alaihi salam wa quli lahu yughayyi rutubata babi idan mai gidan ya ki ce wani dattijo ya zo yana kishe shi yana masa sallama kuma tsauran kofar gidansa ya tsufa ya lalace maza maza ya canza canza kalman da ya gaya mata ta gaya mashi kenan a lokacin da ismail ya dawo yana zuwa sai ya fahimci dai akwai wani abu da ya auku sai ce mata halga akun min ahad an yi bako ne gidan nan ya ce na'am na shaifun kaza wa kaza akwai wani dattijo mai sufa kaza da sufa kaza ya zo ya tambaye ka na ce ka tafi neman abinci shi kuma ya ce min sai annabi Ismail ya tambaye ta bai ce miki komai ba sai ta ce a ya ce in gabatar da sallama ta zuwa gare ka kuma ya ce kofan kofan gidan nan naka ya lalace kai maza a canza shi maganan manya ne mai masu hankali ke ganewa eh, a canza kyauran gidan nan a canza shi ke wannan ne abin da ya ce na gaya mata sai ce to wannan dattijo da ya zo na ne mahaifina ne ai <laughs> a ce Allah ba ne a zan ko Allah ne ya ce to amma fa ya ba ni umarni in sake ki kuma bude ke ba abokiyar zama ba ce sai ya ce ilhafi bi a haliki ta ki tafi gida ba aure samu la ilaha illallah ne ya mata eh rashin kana'a ba ta da wadatuwan zuci dan Allah ina tambayar mata nawa ne suke bayyana sirrin gidan? wata da ta zauna in eh, adama adama adama suke aure mu bauta muke yi ko ba haka ake cewa ba wai wai su bauta suke yi ko kuma wace ta mu mu da muke rakiyar mata wai yan rakiya da ita saboda rashin kana'a ku jiru, ya ce tashi ki je gida tana tafiya aka sake ba shi wata matan dama kowa na so ya ba shi ya yi aure bayan wani lokaci sai dina ibrahim ya sake kawo ziyara aka sake kumawa ya yi sallama ina mai gida babu salon ansa sallamanta tarhon ma ya bambanta da wancan sai ya tambaye ta ina mai gidan ka ce hamaja ya taji lana ya fita yana nema mana can ne samu mana abin da za mu ci sai ce yaya yanayin rayuwarku ya tambaye ta yaya yanayin rayuwa sai ta buɗe baki ta ce na hannu bi khairi wa sa'atin wa asnat ala Allah ta'ala ta ce mu a yanzu alhamdulillah wa ya ji mu jin daɗin rayuwa duk wani alkhairin da ake nema muna da shi a gidan nan alhamdulillah kuma muna cikin wadata ba abin da za mu yi ma Allah sai godiya kai mun da ka gaya masa kenan sai ya ce ya jidda wasu katan-katan ɗin madara ne eh katan kacan ɗin makaroni da indomi da taliya da uhuhunan shinkafa da jakunkunan maji da kaji zabo da mutacif da mai tauraro da menene da menene sai ka ke wani makaroni suke da shi kala-kala ba naman da babu wani kudi ya ije mata magingin sai da tijanan ya tambaye ta mata muku to me kuke ci kenan na ji kina ta godiya ga Allah kina yabo kina jinjina ga mijinki ta ce Allah wal ma ta ce farauta yake zuwa in ya samo ɗan gada haka ko wani abu dai ko ɗan zoman daji sai mu zo mu dafa sai mu ci sai mu sha ruwa shi kenan in bai samo ba fa a hakura amma shi ne take ta wannan yabo المرأة الصالحة kanzun la yahla wanda Allah ya bashi matar kirki mai sana'a wallahi ya gama samun arziki kai mun samu matar da mijinta na mata komai yanayi ya canza malama sai ce mishi ba zaka yanzu ba sallah muke fuskanta ba in ya zo ya ba ta haƙuri ya ce ke haƙuri ba na ba zan ke miki ɗinki ba ita ce ai jiya ta yi Allah ya saka maka da aljanna ya su tufatar da kai sun sun hudun wata bakin ba ya sanin sanda za ta ɗinka ma yara makanta sai ta ɗauki rigar da ya fi so sai ta ɗauka ta kai yadi mafi kyau bai sani ba za ta ɗauki rigan ta kai matela da yadin ya gwada a mashi dinki a goge a komai in sallah ya matso zai wanke wanda zai je idi sai ta ce ba fi zan wanke maka sai ta wanke ta goge safiyar sallah in ya jawo zai sa sai ta riƙe hannun shi ta ba mai gida kowa ya je da sawo ta sa tsoho sai ka ji ƙi ta ja da mawa sai ta sauko su a miƙe sai mai gida ga nata mun samu wannan mata bai zato ba sai ce masa ba zata masa ba zata to shin kana jin ka aka yi masa haka ka in aka yi masa haka da wani ido zai dubi wannan matar sai eh, kamar ya haɗiye ka saboda haka in ya fita waje cikin abokai ta shi kululu a gaban iyayensa kululu a wajen aikinsa kululu sau su kululu ana yayayen yanzu awa na biyu mahona da gida kululu lafiya ta abin ka gwaba mashi kululu ta shanye ka ya ce eh ta haƙaƙiye ni ta shanye ni ma saboda sana'arta ya ɗaukar miji ta ita tsaye ne wannan bawan akaiwa Allah ta ce wannan yabo bina ibrahim ya ce idan ya zo ki sallama gare shi ki gaishe shi kuma ki gaya masa kofar gidan nan nasa ya daɗa yin mashi dakin na siminti kofar nan ya daɗa zama tarantan Allahu akbar yana dawowa ya ga alaman ayi bako ya tambaye ta kamar yadda ya tambayi wacce mare kana'an da wadatuwar zuci sai wallahi wani dattijo ne da ganin shi bawan Allah mutumin kirki ya zo gare mu ce ah, to bai tsaya na zo ba ce ya ce ba zai tsaya ba to bai ce maki komai ba a ya ce in gaishe ka in gaishe ka in isar da sallaman shi matuƙa gare ka ce to bayan wannan bai ce da ke komai ba ya ce a ƙofar nan na ƙofar gidanka ka daɗa kafa shi ya zauna sosai kada ka bai shi ya hawa ce wannan da mahaifina ne ai eh, baba na ne ai baba Allah akbar ashe da wannan ga baba Kasan matan kirki tana daukan baban miji baban ta uwar miji ta ba wanda za ta sa tsammara tana faɗa da uwar miji abinci ma ta hana ta kwanan baya wata baiwa Allah ta kamun kama ta ce malam shi ke nan amma wallahi yanzu in sun abinci ma ba su bani na ce ya hallaka in ke tuba ba ya tafi ta kamun shi in masa nasiha domin annabi ya ce duk wanda iyayensa suka girma yana da ƙarfi ko ɗayansu bai masu abin da dalilin sa'a da rai ya shiga aljanna ba Allah wajen shi alƙur'ani ma abin da ya karantar da mu kenan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablugha indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan sadīdā ya ai mahaifina ne kuma ya ce irin ke ta hannu biyu kai in da ke a ji iyayen kuma ka ji 'ya'ya masu ta'a. yanzu sai ka ji mutum baban shi ba ko maman ta gano cewa wata fetsarariya yake zaune da ita mare tarbiyya yake zaune da ita mare ɗa'a wanda za ta ja shi zuwa nama in aka yi masa fada ya kula da ya ji an sami ido akan mata ko hmm? sai ku yi naku a wurin ma ya sa muku ido wai yana ce ma uwar da uban balantana a ce sakatta ya sake ta ya baba gaskiya da saki Allah bai ce a cikin mun mata ba saboda ya fi son ta da uwarsa ya fi son ta ga ubansa ta zama masa cikina yana cikin jerin jerin biyan matan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma taraktu ba'di fitnatan aban wa alam ijali inan nisa'i baya bamban wani abu fitina da yake fitinan maza kamar fitinan mata ba wata matar sai ta raba mutum da uwarsa ta raba shi da yan uwansa ta raba shi da iyaye ta raba shi da masoya sai ita saboda akwai manufa ba ta da kana a so take ta nannaɗe shi ta kanannaɗe shi komi sai ita yar jahannama ne in ba ta tuba ba yar jahannama ne in ba ta tuba ba tattara ba ta san ina muka fito a ina muke ina muka dosa wannan kisa tana da mahimmanci karatu ne darasi ne babba ga mace mai kana'a ta daɗa dagewa karatu ne darasi ne babba ga mata da ba ta da kana'a ta tuba ta gaina ta dawo ta gyara an gane ai bari da nufi bance na da a salaf da kuma hadisi ɗaya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai daga cikin salafus salih yana cewa yamna adam إذا طلبت سبيل القناعة فأقل شيء يكفيها وإلا فإن الدنيا وما فيها لا تكفيك لا إله إلا الله yace ya ce ɗan ‘yan adamu da ni ɗan adam idan muka yadda da wadatuwan zuci za mu yi rayuwarmu a kai mafi ƙanƙantan abin da Allah ya azurta mu da shi za mu ji ya wadace mu za mu ga mun fi kowa arziki amma idan ba za mu wadaci da abin da Allah ya ba mu ba to ko duniya muka mallaka ba zai ishe mu ba ko duniya muka mallaka ba zai ishe mu ba ba zai ishe mu ba sannan ga mu mata hadisin abdullahi bin kuma yana cewa la yanzu Allah illa mar'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastabni anhu Allah bai duban duk wata mata da rahama wanda ba ta yabo ta gode ma abin da mijinta yake mata ba ta ba ba za ki wadatu karin shi ba amma kullum shakala da hantara sai ko wannan za ka kawo sai ko ka rasa abin da za ka kawo sai wannan a wajen aikin ku kasuwa na mukami amma yana wadata iyalan shi aikin kenan tsokana da hantara da rashin godiyar Allah ko gaba ta kana to ita ma Allah bai ta da rahama in kina so ki haka in kina son rahaman Allah kake haka ya zama mai godiya mai kana kullum annabi yana cewa tanzuru man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum wa huwa ajdaru Allah tanzuru li matallati alayhi in ka tashi ka dubi wane ne ke kasanka kada ka dubi na saman in har za ka dubi na kasanka za ka gode ma Allah in ko ka ce kullum na saman ka za ka dinka kallo ba ranar da ba ka gode ma Allah idan an kama ki garin tuwo da ice ko gawayi da kayan miya da kwan kome wata kofar da za ki faɗa, ki gode Allah na rantse da Allah akwai mata da yawa suke shefa ne kin ji na rantse to ke baki shefa nan ba sai dai ba a kama ki da nama ko kifi ba ko ba a ka maki wanda kike so ki dafa ba amma an ka maki to wanda ba a ka ba fa kuma wallahi ta yi abincin ta sama miji da kudinta na san ba nake ba wata kuma abinda mijin ya ɗan har har gizo ita kuma za ta ɗan karkato ta ɗan yi ƙoƙarinta a haɗa abu ba a jini na san su wata kuma daidai da sabulun wanka ko man shafawa aka kamata ita da fi mijin da shi take ta ce wannan sai ka ce wata mahauka ce ya za ka kamata wannan ta shafa na san su a wani zubin kike so a saka shi kowa ta yanke makanta hukunci zubin yan aljanna ko yan wuta matan annabi kana'a suka sani ƴaƴan annabi kana'a suka sani na na fatima har tana mene nika da daka har ta ne ne kanta a hannunta kuma ta kawo kuka annabi ya ce a je a ta ambatan Allah a ci gaba da aiki ba gudun wanda zan ba ce na mai taya aiki haka matan sahabbai suke suna da kana'a in da shi a yi in babu fi haƙuri in suna da shi a yi in miji na da shi a yi in duk babu a yi haƙuri malamai masu hikima suna cewa minal mahali da wa mul'ad bai yiwuwa a ce yanayin da kake ya tabbata har abada zai yi yau ba ka da shi gobe kana da shi yau kana da shi gobe ba ka da shi shi sa kuna da wauta da yawa ku fito ƙarara ku nuna ku soyayyen ga mai kuɗi ne yana da kuɗin ya aure ki akwai garankin gobe ba sai haka ba wauta ne kin wannan duk abin da addini yake so na miji ya cika sai dai bai da kuɗi ne kawai ki nuna masa kiyayya ki kishi dukkan wallahi na ga wanda aka yi haka ba ɗaya ba ba biyu ba ta walakanta shi ta toza shi wai kama na za ka zo kana suna me kake da shi iyayen akwai na wanda uwar ma ke haka ha tana yaɗawa ruwa mai ruwa yana son yaka me yake shi kyakkyawa mai kaza mai kaza a idona wallahi sai da suka kanta kuma Allah ya ɗaukaka wannan a idona na ga wannan na ga wannan kuma suka zo suna rarrage da a wajensa suna rarrage da don haka minal mahali jawamul hali za ki iya auren talaka tibis cikin lokaci kaɗan Allah ya azurta ku in ya san abin da yake wallahi ce ce mata islam za ki iya auren mai kuɗi shi kansa ya san kuɗi kika aura wallahi kuma ya ta kan tashi saboda ya san da ba yi da shi wallahi sauraron shi ma ba za ki yi ba in kuma tsamiya ta juye da mujiya ya zama fanko kuma ya zama mace alaƙa kai reza a san wando. Kun motsin da kika yi ya yaga Wa ta kai ta kwarai ana nuna mun lokaci ya ja abin da nake roƙo gare mu duka mu kan masu wadatuwan zuci da abin da Allah ya azurta mu da shi mu gode ma Allah sannan mu yaba ma wanda sanadiyar ka muka samu mu daina ƙorafi. kowa da arzikin da Allah ya shata masa hadisin musulun yana cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta arzikin kowa inna halanta muta nafsun hatta taska kamilar rufa ba wanda zai bar gidan duniya sai ya gama cin arzikin ka fattaqullaha wa ajmalu rufin ku ji tsoron Allah ku kyautata hanyar neman kuma Allahumma la mani'a lima a tsaita wala mu ofi lima mana'ata wala yin fa'o zarce min jirgin. in Allah ya baka ba wanda ya isa ya hana ka duk duniya in suka kare sai arzikinka ya same ka idan bai baka ba in duk duniya suna an gazowa a kai ma larai wallahi kafin a yi kusa da larai ya halaka mu sa wannan a mu za mu ji daɗin rayuwarmu Allah ka yace mana Allah ka gafarta mana na gode ga waɗannan bayan Allah da suka bani dama na kalla abin da Allah ya bani iko na gode game ku da kuka saurara cikin natsuwa waya ba ta kuka ba sai sosai na ɗan danne ta ita ma ba a ji ba sai ni da ke kusa sannan wani yaro cikin jikokinmu bai tsalla mana ihu ba har muka gama balantana a saka shi a leda wata ba hannun Allahumma wa bihamdika a an la Allah ya saka wa malam da alkhairi wannan karatu dai mana mai tsada Allah ya hukunci da aljanna ma kana hadisan yuftara ko ba ta tatsuniya ne aka yi mana ba ayoyin qur'ani ne da hadisi da yadda ta suka yi rayuwa to hakika duk mai so ya rahoto sai ya aiki da abin da ya kuna ji ko wanda suke ciki su kokari su sa a cikin aiki wanda suke ciki yan miji already wanda kuma za su shiga ko ga abubuwan da malam ya faɗa Allah ya sa mu dace Allah ya karba mu Allah ya mai da malam gida lafiya akwai yan tambayoyi malam na'am yanda majalisin yake na'am wanda gabatar da karatu akwai yan tambayoyi guda uku wanda ya shiga littattafai guda uku za a danka mu to za ka yi tambayar ne ko ko malam ne yanda ake a bari yi ɗaya yi biyu to shi ke da kila kila kila nawa ya fi sauri eh, wai na wai sai za ka yi ita ma a ya haka tambaya ta ya shafi mata da gidan aure amma gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na san kun san matan annabi ko kun san mata nawa yake da shi to tambaya uku ne a kai wato matan annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma tambayan tana da hamshi uku an gane a matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mata nawa ya aura a rayuwarsa mata nawa ya haɗa lokaci ɗaya a gidansa mata nawa ya bar duniya ya bar shi ke nuna mai cikin sauƙi an gane gambaya a da fata-fata mata nawa ya hawa ba a a a a ya sai kin daga ya kashi gaggawa an gane wannan shi ne rashin tambayar ta daya sannan ai akwai wanda suka mutu kila akwai wanda kuma suka rahu oho ba shi muke magana ba amma a lokaci ɗaya a zo gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam, a ce matansa sun ku kaza ne guda nawa suka haɗu su kaza sannan ai ya gidan duniya ya koma ga rahaman Allah mata nawa suka yi mishi ta kaba shi ke nan mai sauki ya dai shafe kuɗi ciwon ya mace ta ya mace ce da eh, ya ci littafi yanzu nan. Biyun kuma ba ji daga malaman yawa ga tanan a gaba tana daga yatsa eh yawa ga ta eh a'a ba ba sunan ake so ba a'a ba ma sai kin ambaci sunan ba abinda nake so kawai a ce mun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana jina ya auri mata a rayuwarsa guda 60 misali ko guda biyar adadin kawai nake so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa ya haɗa mata wanda za a ce ga ɗakin wance ga ɗakin wance ga ɗakin wance kuma kowa da rayuwarta dukkan kashin matan annabi sallallahu alaihi wasallam a ce mun guda kaza kun tambaya ta biyu sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sanda Allah ya anshi rayuwarsa ya bar mata kaza su suka mishi kaza